guda biyu to sai ka yi ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah daga nan sai ka ɗaga muryarka da wa'annan lafuza ka sake maimaita su har zuwa ƙarshen kiran sallah ɗin wannan shi suke kira a tarji wannan shi ma ya zo a sunna annabi ya koyar ya kuma zo babu tarji'i amma mutum zai kabbara kudu mana zai maimaita kabbara ɗin kamar dai da muke ji haka a masallatai daban-daban asalin wanda kuma muka fi sani a masallatanmu na gargajiya shine wancan na tarji'i ɗin haka ne ko? sau da haka yana da asali ya zo a sunna kuma annabi ya karantar da shi Allah ta'ala ya samu dace hadisin farko ya ce an abdullahi bin zaid ibn abdurrabbih radiyallahu anhu qala طاف بي وأنا نائم رجل طاف بي ya kewaya a gare ni a lokacin ina bacci wani mutum ma'ana wani mutum ya kewaya ni ina bacci a mafarki na ganshi ya zo min kenan shine ma na tsafa bi ya yi min tsawafi ya zo yana cewa, ya ni wa ana inu amma ina bacci kala sai mutumin ya ce da ni wato bayan duk watan tattaunawa da suka yi ya zo zai koya mata kiran sallah ya ce ka rika cewa allahu akbar allahu akbar fa a azana ibn hajar ba sai ya kawo ma dogon hadisin ba sai ya ya ambaci da cikakken <clears throat> kiran sallah biyu takbir ka gani bitar bitarbi takbir amma kabbarorin guda hudu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar a nan al'imamun nawawi ya ce kuskure ne a raba kamar yadda suke raba ba a cewa Allahu akbar Allahu akbar a sai kai waslu saboda hamzatul wasl ne alu da tabi ne ko alu da suka <laughs> a karamar kallon <laughs> saboda ka sai ka shigar Allahu akbar Allahu akbar saboda ka sai ka shiga sai ka maimaita su biyu shine bi tarbi'i takbir bi gairi tarji'i ba tarji'i shine ka faɗi kalmomin waɗannan kalmomin shahada bi sautin min khasit da sauti kasa kasa soft murya sannan ka zo ka yi tallawu da haka da ƙarfi wannan shine tarji'i wal iqama ya kuma zo ya koya mishi yace sai ka faɗi iqama shi sa yayi ta mansuri sai koya mishi iqama furada dai dai dai dai illa qad qamatis salatu sai dai wajen ƙadiƙa matis salatu sai koya mushi biyu biyu a nan shi ba da yawan mummuna kuskure wajen faɗin wannan ƙadiƙa matus ti saboda iltika usaki ne ne suka ce idan sukuni biyu ya haɗu su sai a mai da na farko ya zama mai kasara ba ka cewa ƙalat misali ƙalat imra'atun sai dai ka ce ƙalat timra'atun ƙalat tim saboda wannan ta'un ta farko sace na ce sai ka mai da ita mai kasara to sai da mu qadi qamatis salatu qadi qamatis sala qala shi mai bada labarin mai mafarkin abdullahi ibn zaid yace falamma asbatu da nawayi gari da safe ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sai inna hala ru'ya haqq lalle wannan mafarki ne wallahi na gaskiya al haditha anan mansubi ne ko dai zama to fa zakar ko yana nufin ai ikra al haditha ila akhirih ka je ka karanta hadisin har zuwa karshen sa sai zanto alhadisa mansubun bi fi'ilin mahzufin taqdiruhu ikra ma'ana ibnu hajar ba sai ya kama ba sai ya ce je ka karanta hadisin ikra alhadis akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad wa abu da'ud da al-imam abu da'ud a cikin kitabu salati babu kan kiran sallah al-imam abu da'ud sulaiman ibn al-ash'af as-sijistani وصححه الترمذي الإمام الترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى بن الثورة الترمذي يا فتي حديث يا إنجنت وابن خزيمة ده محمد بن إسحاق شما يا إنجنت شينا ده صحيح بن خزيمة معلم الإمام مسلم ولي كتاب التوحيد وزاد أحمد أما إمام أحمد أتكي مسند ya ƙara da cewa fi ƙissati ƙaule bilal a ƙisar faɗin da aka ce bilal idan ya koyi kiran sallan to ya rika faɗa fi azanil fajari a kiran sallan asuba ya rika cewa as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sallah ita tafi alkhairi sama da bacci as-salatu khairun minan nawm sallah ita tafi alkhairi sama da bacci wannan kalma a ina ke faɗinta a kiran sallan farko ko a kiran sallan ƙarshe akwai saɓani tsakanin malamai mai yawa wasu na ganin a kiran sallan farko ake faɗa wasu ce a kiran sallan ƙarshe daga ci waɗanda suka rayu su finifas suka ba da fatawa har suka mutu cewa a kiran sallan farko ake faɗa kuma har yau fatawarsu take aiki a cikin saudiya a masallacin harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a salatu a ƙarshe suke faɗinsa sai an ba a farkon kiran sallah ba kana sauraron harami ko ka je harami za ka ji sai alfujir ya ceto suke yin as-salatu khairun minan nawm to da ne fatoyin malaman su su bin bas su usaimin da sauransu rahmatullahi alaihim ajma'in wasu malamai kuma irin su albani suka ce a gaskiya tsakani da allah za a faɗe shi ne a farko mai dalili suka ce annabi ya riki mai kiran sallah guda biyu bayan ya dawo madina a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa a da mai kiran sallah ɗaya ne daga baya annabi ya ƙara abdullahi bin ummi maktum wannan makafan to sai bilal yake kiran sallah da sauran dare kamar karfe hudu da rabi yanzu misali ko karfe hudu bayan awa ɗaya alfujir ya ce to sai abdullahi bin umar maktum ya zai kira sallah to shi makaho ne baya sanin alfujir ya ce to sai an ce alfujir ya ce to gari ya waye sai ya tashi kira sallah musamman kuma annabi ya sa mai kiran sallah biyu ne saman saboda a masu azumi da kuma lokacin azumi ya ce in ka ji kiran sallan bilal to kana da damar cin abinci alfijir bai ceto ba in ka ji kiran sallah abdullahi bin umar maktum to alfijir ya ce ko makara kai ci abinci kaga wannan koyarwa ce mai kyau kuma da masallatai za su rika yin haka shi ma da ya zama wayewa sai da azumi a samu masu kiran sallar biyu in an ji muryar wani fakulu wa sharabu <laughs> to kai yana nufin a ci na ji kiran sallar wani an ji murya shi to gaskiya alfijir ne yake to ba za ka ce ai ban ma duba agoga ba <laughs> to alayya ta hal sai suka yi ta tawili su albani rahimahullah cewa ai ibn ummu maktum ne yake faɗin a salatu khairu minan nawmi ko wane ne sai suka ce wai bilal ne to amma duk hujjar da suka kawo tsakani da Allah ta hankali ce na fata an gane cewa ai a salatu khairu minan nawmi ba sai lokacin alfijir ya ceto ba sannan ka zo masallaci ma watakila a duka sai maka a salatu khairun minan nan kamata sai kana kwantar nan kana bacci karfe hudun nan da rabi a sai da kai as-salatu khairun minan nan to amma nassi ne ba nassi bane kuma in an bata hankalin sai aka da su da hankalin me yasa domin a lokacin da aka ce mu as-salatu khairun minan nawmi ai lokacin sallar bai ba ballantana mutum ya tashe ka matsa maka dole sai ka tashi sai ya bari alfijir din ya ceto sannan ya ce ma as-salatu kai minan nan ko ba haka bane idan alfijir ya ceto ne baka tashi ba sai a ce ma a salatu kai minan nan to anan ba ka da uzuri amma a can kana da uzurin da zaka iya komawa bacci tunda alfijir bai ceto ba ko ba kai laifi ba misali amma yanzu alfijir ya ceto in mai kiran sallah ya ce a salatu kai minan nan ba ka da hujjati gaba da bacci kaga wannan a hankalcen ma ke to alayi halin mas'alar mai sauƙi ce kuma ba ta kai a ta da jijiyar wuya ba abin da ya kamata a ce ne. fahimta ce duka ba wani nasi ƙarar gaskiya duk wanda suka ce nasi ne ƙarar wannan tawili ne alamiru sana'ani shi ma a cikin subul salam ba wani cikakken nasi da ya ce ga inda ake faɗi kawai annabi ya ce bilalu a koya mishi to amma abin da aka fahimta ai bilal wasu ce shi annabi ya ce a koya mishi ya rika faɗi ta aka ce duk wannan ba dalili ba ne ta iya yi wa tunda a kiran sallan ƙarshe ɗin yake faɗi yanzu kuma ga makaho yana yi sai ya ci gaba da faɗi bilalu kuma ba zai faɗa ba saboda haka abin da ya kamata shi ne idan garinku ko unguwarku ga abin da suka sani suka saba to sai a tafi akan haka idan a salatu khairun mina noma a ƙarshe suke yi a tafi a kansa ka a canja in har zai zama musu rudu in ku kace dole sai an canja to sai ka kawo nassi kai tsaye daga annabi da yace lalle a farko ake ko lalle a ƙarshe ake amma su su fina ba cewa suka ce haka abin ya zo mutawatiran jilun an jilin karni bayan karni tun haka aka taso iyaye da kakanni a salatu khairu min an-nawmi a karshe ake yi suka ce kuma ba zai a canja ba babu wani kyakkyawan dalili na fata an gane amma shi albani ya ta kawo dalilai da ke nuna lalle a farko za a rikai duk wannan istinbadi ne ijtihadi ne kowa yayi kokarin sa ne Allah ya saka musu da alkhairi da saboda haka idan Allah ya sa kawai masallaci ga abin da suke an saba a hakan shi kenan safa a haka in a farko za su rika yi su yi in a ƙarshe ne su yi wannan duk babu wata matsala a farko babu ilimi ba da ka ba ne, kai yanzu an ce ma me yasa ka mai da shi farkon iyaka ka kawo hujjar alzani kawai da kuma hankalin na fata an gani to alayya ta halin komai ana so ne a yi shi da nassi da kuma dalili na gaskiya ba wai kawai da yanke hukunci da ka ba ko kuma don mu saba wa masu gargajiya bari mu kawo sabo fil don a bambanci to wannan ba shi ne dalili ba kuma ya ce wa libni kuzaima a ɓangaren alimamu bin kuzaima muhammad bin ishaqa shi kuma da ya rawaito an anas radiyallahu anhu qala anas yace minas sunna minas sunna yana daga cikin sunna Iza qala al filfajari fil in mai kiran sallah a asuba ya kiran sallah in yace hayya ala salat qala yace as-salatu khairun minan nawmi idza qala almu'adhdhin fil fajr to kaga ana ma za iya tawili in mai kiran sallah ya faɗa lokacin da alfijir ya ceto wannan a hadisin anas kenan minas sunna yana daga sunna in mai kiran sallah ya faɗa fil a asuba ma'ana lokacin alfijir ya ceto in ya ce hayya ala salatu ya ce a salatu khairun minan nauyi? kaga wannan duk zai iya zama a ƙarshen ake faɗa zai iya zama a farkon ake faɗa wallahu alam wa an abi mahadura abu mahadura shi ma ɗaya ne daga cikin masu kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kiran sallah ne a maka shi ma yana da murya yana da sauti sunansa samura ibn mi'in wasu suka ce ma'in kamar yahya ibn ma'in samura ibn mi'in wato bi kasar mini wasu kuma suka ce a ma'in din ne dai sunansa samura abu mahazura mu'azzinin rasulullah ta suna bi maka wanda shi annabi ya bari a maka yake kiran sallah a masallacin harami kuma 'ya'yansa suka gaji wannan kiran sallah har jikoki har tsawon zamani 'ya'yansa ne da jikokinsa suke kiran sallah kamar gado na fata an gane ma'ana abin ya zame musu abin alfahari cewa babanmu ne yake kiran sallah a maka zamanin annabi su ma jikoki suka gaza jikoki suka gaza shi ne abu mahazora radiyallahu anhu annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam allamahu al annabi ya koya masa kiran sallah fa zakara fihi at-tarji'a kaga shi kuma da annabi ya tashi koya masa sai labarin aka ambaci ya koya mushi da tarji'i ta shine da sauti kasa kasan an zo kalmomin shahada din nan sannan a sace maimaitawa da sauti murtasa akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar walakin zakara takbira fi awwalihi marratayn sai dai a wajen koyar da tarji'i an ambaci kabbara biyu kamar yadda muka faɗa Allahu akbar Allahu akbar sai muke ce ashhadu an la ilaha illallah da maimaita sannan ya daga murya kuma yayi shine an ambaci kabbaran ne marratayn faqat rawahu khamsatu malamai biyar din nan suka rawaito akwai ashabu sunan da kuma imamu ahmad fa zakaruhu murabba'an sai suka ambace shi a matsayin murabba'an wato za a maimaita shi sau hudu shi wannan tarbi'i din su wasu sun rawaito su kuma kai murabba'an a matsayin shi kabbarorin guda huɗu wasu daga cikin da suka rawaito za a yi kabbarorin huɗu kuma za a yi tarbi'i din shine ma'anar murabba'an وعن أنس رضي الله عنه قال أنس يتي أمر بلال أم أمرت بلال نما بني للمجهول واي أم واي أمرتيشي ما بشك النبي لي النبي ني أمرتيشي لأن أمر بلال أم أمرت بلال أن يشفع الأذان شفعا يرك بينتا كرا صلى بي بي بي بي شفعي kiran sallah kowane kalmomi a maimaita su sau biyu wa yutirul iqama iqama ya rika dayanta ta dai dai dai dai illa al iqama sai dai wajen qad qamat as salah yani qawluhu yana nufin fadin sa qad qamat as salah muttafaqun alayhi wa lam yadhkur muslim al istithna muslim ya rawaito bukhari ya rawaito sai dai shi bukhari ne ambaci istithna'i cewa banda qad qamatus salah amma musulun bai rawaito da wannan sai kadika mata salatu ba kawai ya ambace ta witiran bai ambaci wancan kalma ba walin nasa'i bangaren al'imamin nasa'i ko a tasar wayar ya ce amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama bilala a matsayin mabani ililma'alau an san fa'ilin amara fi limadi annabiyu fa'ili kenan marfu'un bi damma sallallahu alaihi wasallam jumla itiradiyya la mahalla laha min al-i'rab bilalan sai zama maf'ulun bihi mansubun wanta kuma umira bilal mabani lil majhul ko ce mabaniyun ala ma lam yusammi fa'iluhu bilalu sai zama na'ibul fa'ili marfu'un na'ibul fa'ili marfu'un وعن bi جهيفه hadisi ya zo daga abu juhaifa radiyallahu anhu kala abu juhaifa yace ra'aitu bilalan naga bilal mai kiran sallah yu'adhdhinu yana kiran sallah wa tabba ufahu, sai nake bibiyar bakinsa hahuna wa hahuna nan da nan wato dama da hagu shine ma'ana hahuna wa hahuna eh eh juya nan da ake yi daidai juyawar yana juya ne da iyakansa kawai banda jikinsa kamar yadda zai ambata a wasu gurare kuma kamar malamai sun ambata cewa kamar muhammad siddiqul mashar a cikin akhbarul musallin yace ba a juyawa da jiki sai dai iya kawai kai nan ma dama da hagu to asalin kisa din a kan hanya ne annabi ya sauka a wani guri da ake kira bataha'u makka ko alafta wani sarari ne fili ne a can kusa da ainihin wato shiga harin. to da annabi ya sauka a gurin aka yi masa tanti ya yi kwanaki a gurin wato bukka ko kuma haima shema abu juhaifa yake ba da labari sai ga bilali ya zo da ruwa za a yi alwala wannan ya iba wannan ya iba wasu kuma suna yin alwala daga cikin abin da ya zo da shi ya ce ce annabi ya fito bayan Bilad ya kira sallah shi ma ya alwala to a nan ne yake ba da labarin wannan kiran sallah ɗin cewa ya ga Bilad yana kiran sallah ya saka yatsayensa isba'ahu ne wa isba'ahu yatsayensa waɗannan nanu ne fi uzinaihi yana cikin kunnuwansa sanda yake kiran sallah ɗin na fata mun gani sannan duk sanda ya zo hayya ala sala juya hayya ala sala juya juya yamina mushimalin dama da hagu ya juya da kansa wasu ka ce hikimar saka yatsa a kunne sanda mutum yake kiran sallah na farko yana taimakawa mai kiran sallah wajen sautin sa ya karu shi ya rage jin nasa sautin amma zai karu ga masu sauraron sannan idan kurma ya gan shi wanda baya ji zai ce wannan kiran sallah sai ke lokacin sallah ya yi ma'ana shi an sanar da shi ta hanyar sa kunni ko sa yatsa a cikin kunni rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu wal ibn maja bangaren ibn maja abu abdullah ibn maja al-qazwini yace waja ala isba'ihi sai bilal ya sanya sa biyu fi uzinaihi a kunnansa guda biyu wali abi daud abu dauda sai sai lawa unuqahu lawa unuqahu yana karkatar da wuyansa iya wuyan banda sa lamma balaga yayin da ya kai daidai inda aka ce hayya ala sala yaminan wa shimala wa lam yastazir baya juyawa yutan da jikinsa baya haka wa asluhu asalin hadisin duk da kan waɗannan fita-fita da malamai suka yi fi sahihaini yana cikin sahih bukhari a watan isa ta abu juhaifa da annabi ya fito yake yin alwala da sauransu وعن أبي مهدورة har yanzu يدك daga abu إنسان سامورة Ibn معين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم sautuhu. Ya ce muryarsa sautinsa sai ta birge annabi yaga wannan ba abin da ya dace da shi sai kiran sallah fa'allamahu hul'azana, sai annabi ya koya masa kiran sallah rawahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya rubuta وعن جابر بن سامرة رضي الله عنهما قال جابر يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الإيدين na yi sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gaira marra ba ɗaya ba wala marra kaini ba ba bi gairi azan ba a kiran sallah wala ikama babu ikama rawa muslim me yasa dama na fula ba farilla ba da za a kira mutane gari wa na hawo akwai kwatankwacin wannan hadisi din ya zo fil mustafaqi alai cikin bukhari da muslim an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghairihi da wasu ma daga cikin malamai duka sun rawaito wa ana bi qatada abu qatada al harith ibn rabi'i radiyallahu anhu fil hadith dawil shi ma ya zo ne a wani hadisi mai tsayi labari ne fi naumihim game da baccin da suka yi an salati ba su sallah ba an ɗin na bi mana an tarki sala sun sallah ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه asalin يعني alimamu wali ya والي su ita ma a cikin موسى cewa yayin da annabi ya dawo daga wata tafiya لما قفل النبي أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفره an rasa sai ya da zango a wani guri a daji sanda ya da zangon dare ya yi <clears throat> kamar ka ce wajen karfe uku na dare sai da bilal za mu dan huta mai bacci <clears throat> amma kai karfe bacci ikila lana subha ka kula mana da asuba kawai karfe bacci ikila lana asubha ai ihi lana subha la tanam ya bilal bilal yace ba matsala tun suka yi bacci har annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake dan zagayawa yace sallin sai dan jingina a jikin wata bishiya yace shi ma dai fagala batu ainahu sai idanuwansa suka rinjaye shi ma'ana shi ma bacci ya ɗauke shi annabi bai farka ba alaihi salatu wassalam bilal da aka ce kula bai farka ba ba wani wanda ya farka cikinsu har sai da rana ta fito rana sosai ranar ta yi matar da ki annabi wasallam shi ya fara jin ranar ta yi farka sannan ya tashi jama'a sai ce iktadu shay'an madan bar wannan gurin kamar akwai shedani a wannan gurin akwai shedani iktadu ai bi ma'ana siru qalilan hatta natruka hadal makan sai da suka bar gurin suka ɗan yi tafiya ga ci rana ta fito kamar ka ce wajen karfe shida da rabi ko bakwai amma ba wanda ya sallah asuba sai annabi ya ce an yi alwala sai ce da bilali ya kira sallah kuma ta asuba ɗai kuma ya yi ikama aka kira sallah aka yi ikama to me yake so ya nuna a nan shine ko da lokacin sallah ya wuce bisa lalura idan mutane ne za su haɗu su jam'i za su iya yin kiran sallah kuma a gurinsu shi ne lokacin ta su a gurinsu annabi zai ce kar a kira sallah ba ya a kira sallah aka yi ikama ga shi kuma gari ya yi ya rana ta fito amma duk da aka bilali ya kiran sallah kuma ya yi ikama shi ne abinda ibn hajar yake so ya ishara a kai amma idan kai kaɗai ne suka ce ba za ka kira sallah ba sai dai kai ikama kawai kai sallar ka sannan kai a gurinka kai ma da kama kara bisa lalura to shine lokacinka Don annabi ya ce man nama anis sala siya ha? duk wanda bacci ya kwashe shi ga barin sallah bai samu yayi ba ko ya manta ta falyusalliha idza zakarha yana tuna ta nan to ya tashi yayi ta laysa laha fara illa hada ba ta da wani kafara sai wannan ma'ana kai yanzu a kan lokacinta za ka yi don wannan shi ne uzurinka ko da lokacinta ya fita to shi sa yake ba da labari yake kisa ce mai tsayi game da baccin da suka yi an salatu ga barin sallah sai yace duk da haka sun ma'azana bilal bilal ya kira sallah fa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallah ta asuba din kama ya suna kullu yawm kamar yadda yake yin ta kullun haka aka yi ta duk da rana ta fito رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة النبي هذا مزدلفة gurin da ake kwana bayan an dawo daga filin arafa annabi ya zo muzdalifa fa salla biha a nan yi sallar almagariba wal isha magariba da isha a haɗe bi azanin wahidin kiran sallah ɗaya aka yi musu wa ikama sai ni kowace sallah aka yi mata ikama wato kamar dai sallar da ya yi a arafa a masjidu namira a zahar jal'asar bi azanin wahidin wa domin kiran sallah ɗaya ya wadatar tun da kowa ya zo ikama kuma kowace za a yi mata tata kuma wannan shine ka'ida duk sallar da za a haɗe a yi mata kiran sallah ɗaya ikama biyu eh bi ikamatin a ina ce nan da ya sallar magariba wal isha bi azanin wahidin wa ikamatin ya eh, ikamatin ne wannan kowanne ya ta sako ikama biyu ne eh malam kai ne shafi ba ka <laughs> <clears throat> walahu har wa yau hadisi ya zo an ibn umar daga abdullahi dan umar wannan walahu din dita musulunci kaga a can na sama hadisin abu kata da ya ce rahu muslim sai ce walahu an jabir ai wali muslim an jabir sannan walahu an ibn umar wali muslim an ibn umar muslim ya rinsu daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace jama'a bainal magaribi wal isha annabi ya hada magariba da isha bi iqamatin wahida da iqama daya ita ce wacce ya juba din <clears throat> bi wahida sai ce wa zada abu daud amma abu dauda yace li kulli salatin wa fi riwaya walam yunadi fi wahidatin minhuma amma a wata ruwaya ta abu dauda ya ce a bai kira sallah ba ne a kowace ɗaya daga cikin magariba da isha amma a nan ba a muddalife ce ba ko ya ce annabi ya haɗa amma dai abin da ya fi shahara shine a kira sallah ɗaya a yi ikama kowace da sassa wa bin umar wa aisha hadisi ya zo daga abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anhum to ya ce anhum nan ya hada min saboda umar din duk inda ya ambata abdullahi dan umar ya ce radiyallahu anhuma ko ibn abbas saboda iyayensu sahabbai ne to nan da ya fade su abu tasniya sai ya ce anhum kuma ya ce qala anhum din saboda abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yarda kenan umar ya shiga abdullahi dan umar ya shiga aisha ta shiga ƙala kuma sai tasniya din anan ya ce da abdullahi dan umar da aisha sun ce Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna bilala lalle bilal fa yu'azzinu bilaili yana kiran sallah ne da ragowar dare kafin alfijir ya ceto fakulu wa sharabu da haka kuna iya ci ku sha a matsayin ibaha umarni ne na ibaha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah nan shi ne asalin maganar annabi ɗin nan shi ne asali to ci gaba kuma wa kana rajula wannan idraji ne wal mudarajati fil hadisi ma atat min ba'd min ba'd ruwati haka ne ittasalat nata idraji a cikin hadisi mai ba da labari ko wani daga cikin masu ruwaya in yana so ya ƙarin haske bayan ya kawo hadisin annabi ɗin to a garin ƙarin haske da comment da zai yi yana so ya wani comment ne ko ya wani commentary akan wata magana to wani bai sani ba sai ya ɗauka har wannan magana mata annabi ce sai ya rawaito ta sai malamin hadisin su zai su gano cewa wannan comment ne ba magana annabi ba ce shi ake kira itirafi kan zo a farkon hadisi takan zo a tsakiya takan zo a ƙarshe kamar yadda malaman hadisi suka ce wal idrak yakunu fi awwalil matan wa fi wasl matan wa fi akhiril matan da kuma su ba da misalai inda abin ya faru kuma a gano ta ba magana annabi ba ce to sai mai ba da labari ya ce bayan magana annabi da ya faɗa iya nan sai ce wa kana rajula shi wannan mutum ibn umar maktum wani bawan Allah ne makaho mutum ne makaho la yunadi baya zuwa ya fara kiran sallah hatta yuqala la sai an ji an ce da shi asbahta asbahta kawaye gari gari ya waye alfijir ya ce so sannan sai zai kira sallah muttafaqun alayhi wa fi akhirih idrat kaji ko ibn hajar yace a ƙarshen hadisin an sami idrat idraji shigar da wata magana cikin hadisin annabi wanda ba tasa ba to malamai suna kokarin gano ta وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود ودأفه عبد الله بن عمر يسي وترانا بلال azana qabla al-fajr ya kira sallah kafin al-fajr ya keto wannan ya faru ne kafin su fara kiran sallah su biyu to sai wata matsala ta faru ko dai bilal ya farka a firgice ko makamancin wannan bai kula da lokaci ba kawai sai ya zo ya musu kiran sallan da ke nuna alfijir ya keto ashe da sauran dare fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yarji sai annabi yace ya je ya warware matsalar da ya tifka ya koma ya je ya ce ala innal abda ma ce jama'a bawan Allah ne ya samu yin bacci ya samu matsala sau da ka ya warware ya warware wancan kiran sallah din kada wani ya tsorata ya ki cin abinci kuma yana so ya azumi babu shakka limam abu dauda ya rawaita hadisin a cikin kitabus sala ta hanyar malamin shi mai suna musa bin ismail zuwa ga hamadu bin salama hamadu dan salama ya rawaita hadisin a hannun Ayyub sikhtiyani malami imam malu wanda ake kira abu tamima shi kuma ya rawaice shi shi abu tamima zuwa ga ainihin abdullahi zuwa ga nafi'u zuwa ga abdullahi dan umar <clears throat> ina fata an gane to a zahiri hadisin fa sahihi ne kuma da yawa malamai sun inganta shi to amma sai ce a nan wadda asahu shi abu daudan shi ya rawaito kuma ya raunana shi na fata an gane me yasa ya raunana zato yake yi hamadu bin salama ba zai wato ba wanda ya rawaito hadisin cikin ɗan ajin sahan malik bin salama daga ayyubu sikhtiyani ce shi sai imamu maliku da almajirin shi ne ayyubu sikhtiyani ya karantar da duk mai su imam malik sahan malik bin salama ɗai to duk ɗan ajin su imam malik ba wanda ya rawaito wannan magana daga ayyubu sikhtiyani sai hamadu ɗan salama sai wasu ke zaton darajar hamadu dan salama ba ta kai ya rawaito magana shi shi kadai ya ware ya yi tafarrubi ya zama gariri ba na fata an gani to amma a zahirin gaskiya a nan da ya ce wada afahu ba limam abu dauda ne ya raunana ba asali tirmizi ne da yake ya saba ya ce haza hadisun gariban min ce hamadu bin salama an ayyubu sikhtiyani to amma malamai suka ce gaskiya hadisin ya inganta kuma kisar ta tabbata domin da dan salama ba da ifi ba ne sika ne kuma dan wani mutum sika ya rawaito wata magana shi shi kadai akan karɓi ruwa ya samu sukar hadisi ya inganta to hadisi zai zama garibi ne amma sahihi sai dai garibancin ya faru ne a tsakiya ba kamar garibanci na hadisi na malamali binniya? daga sai na umar ba bai zama garibin yusdi to alayya ta halin hadisi ya inganta raunanawa ta alimama abu dauda ko turmuzi ba za ta sa hadisin kai ya zama mai rauni ba sai an tabbatar da yana da raunin ko babu to duk a cikin isnadin babu wani mutum da yake mai rauni a ciki na fata an gane to eh abin nufi wato shi wannan an sa shi ne ya je don ya gyara matsalar don ya gyara matsalar to amma abin da ya kamata ne kawai a tambaya shin a yanzu mutum zai iya yin haka mutum ya yi din kiran sallah lokaci zai ba daidai na san wani ya taɓa a cikin birni a nan ce ɗiyar gudanar wajen aka da sawan wannan waje wajejen 1990 eh, ne 2 haka ya zo kira sallah to ce lokaci ne ba aka zo ana cewa ya haka haka alaga ta malam ne faru sai ya koma ya ɗauki lasifika ya ce a salatin da na yi ba ta yi ba wallahi ka je wajen gidan alaja musu ɗan kaka yi mai buhu wallahi za ka samu wannan labarin dan a lokacin ni ina a gada sa a lokacin ya ce a salatin da na yi ba ta yi ba har yau ka je ban san yanzu ko ya rasu ba dan da can ma da tijan amma waje dan tun waje da 92 wallahi 92 to alayya ta halin kaga ba za su yayi bid'a ba duk daga bilal ya taba yi Allah ta'ala ya samu da to shine yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nidaa in kun ji kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa haka shi ma sai na Umar ya rawaito irin wannan magana din sai ta wal muttafaqun alayhi wal bukhari an muawiya ka gani bukhari ma daga muawiya shi ma radiyallahu anhu ya rawaito irin wannan a cikin bukhari har ma ya yake faɗin wannan yace yana kan mimbari mun karanta cikin sahih bukhari yana kan mimbari yana ba idan mai kiran sallah ya kira sallah shi ma sai ya faɗa yace dan annabi ya ce ku faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa muslim kuma ya rawaito ne an umar daga sai na umar fi fadalil qawli a wajen falalar faɗin kama ya ƙulil mu'azzinu kamar yadda mai kiran sallah yake faɗa kalima kalima ka rika bin sa kalma kalma siwa alhayya alasaini. banda kadai wajen fadin hayya ala hayya ala fa fa yaqulu a hadisin sai na umar yace sai mutun yace la haula wala quwwata illa billah sune ake kira hayya wa an usman ibn abdul as hadisi ya zo daga usman ibn abdul as radiyallahu anhu qala annahu قال usman bin al الآسية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني ij'alni imama يا ya mazala زمل sanya ni in zama limamin mutane nan ba shugabanci ya nema ba limanci ya nema malamai suka ce akwai bambanci tsakanin neman shugabanci da kuma neman limanci ko wata harka ta addini idan na farko wannan bawon Allah mutum ne ɗan ƙasa ba'ifa a sakafi usman bin abul as a sakafi wato ɗan garin su abu wato a mujera ibn shuba a sakafi a lokacin yana da shekara ashirin da bakwai ya musulunta na yana matashi kuma ya fahimci cewa mutanen da suka zo sunansu wafdu wafdu abbanil qais ko abdul qais ya zo tare da su a cikin 'yan kwanakin da suka ya fi su fahimtar addini ya fi su nakaltar abubuwa daga annabi to don gudun kar a samu matsala ne kuma dama bayan Allah suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama in ka roƙi Allah sa mu zama shugabannin mutane wajen jagorancin addini wannan ba laifi ba ne musamman gaga cewa kai ne za ka iya kiyayewa sauran mutanen ba su kai ka ba shi yasa kuma kai sai annabi yake an ka imamu ba bai masa mutu ba amma wani da ya roƙi shugabanci fa sai annabi yake inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alayhi in dai shugabanci ne ba ma ba duk wanda ya roƙa ko ya nuna kwaɗayi ma a bashi ba za mu shi ba sai dai ana gunka ana dan Allah sai kana wallahi ba zan iya ana to wallahi ke kai mu kai muka zaba <laughs> amma in dai roƙa kai to ba za a baka wannan a musulunta ba a demokaradiyyanta ba misali to kaga annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce rabbi ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sai ce ya halatta ka roƙi shi kuma shugabanci in ya zanto nan ma ba wanda zai iya kiyaye amana kana kiwa kanka ke canza sosai kai don ka kwatanta don ka zama abin buga misali sai ka ce jama'a a saɓi ni zan iya al'aimin inda kana da wato self confidence kai za ka iya da yaƙinin insha Allah za ka iya kwatantawa kuma don ka buga misali ka yarda da kanka babu laifi kame da annabi yusuf ya roƙa annabi yusuf ya ce a sanya ni in zamo ala khaza'inil ardi in zamo wato jara mai kula da dukiyar ƙasa don a lokacin ya san shi annabi ne kuma ba wanda ya kai shi amana kuma ya tabbatar in ba shi din ba za a samu matsala sannan kuma kamar ya karanta economic Allah ya san da shi kuma akwai matsala da za a yi sayin yunwa ne duk ya san da zai gyara tattalin arzikin misal ya ce inni hafizun alim ina da tsirewa ina da amana ina kuma da ilimi kuma aka ba shi aka kuma ya aikata aikata to da haka akwai sanda za ka binci kanka ga cewa ya kamata ka wuce gaba ba don kana son mulki ba ba don kana son shugabanci ba a illa kawai ka fahimci addinin zai iya ɓaci in aka ce za a bai wasu wanda ba su shi ba kuma ya yi amfani domin a zamanin saidina abubakar mutanen garin nasu sun so su yarda shi ya hana ya shiga ya fice yana tunatar da su yanzu jama'a da ku muka je gurin annabi muka musulunta ya karantar da mu ku zo ku ce za ku yarda saboda annabi ya mutu wallahi wallahi taimakonsa da bobinsa da wa'azin sai sa suka tabbata a musulunci to kaga ya nuna cewa ya fi su fahimtar addini to ce ya mazala ka sanya ni in zama limamin mutane na fa qala anta imamuhum waqtadi bi az'asihim sai dai ka rika la'akari ka rika kwaikwayo ka rika sa ido da rauna ko wanda ya fi su rauni ka kalli tsofaffi ka kalli in akwai mata da yara suna bunka. karkar kai musu doguwar sallah yadda za su tafi wata fiz mu'azzina kuma ka ɗauki mai kiran sallah a masallacin naku la ya akuzu ala azanihi ajara wanda ba sai an ce an biya shi ba wanda ba zai rika karɓar lada akan kiran sallarsa ba ma'ana zai yi dan Allah idan yi a biya shi ba laifi ba ne ko ya yi laifi bai laifi ba me yasa kun gina masallaci ne kuna neman wa zai kiyaye hamsu salawa salloli biyar ya zo ya rika tunatar da ku sai sai zan iya amma da sharaɗi za a biya ni albashi duk wata ko duk sati sau da zan rika baro ayyuka na in zo rika tunatar da ku sallah ibadar ubangijinku to bai laifi ba amma da zai yi dan Allah ihtisaban dan neman ya zar Allah to hakan zai fi dacewa kuma zai samu ladansa cikakke a gurin Allah madaukakin sarki shi sa yake ka ɗau mai kiran sallan da layi a kudu ala a zanihi a jaren ba zai karɓi lada ba a wajen kiran sallah a kare da hulkamsa wa hassanahu wa tirmidhi wa sahahahu hakim al-imam al-hakim shi ma ya inganta akwai lokaci ba wa an malik bin al-huwairi hadisi ya zo daga malik bin al-huwairi shi ma malik bin al-huwairi yana cikin matasa da suka zo su ma suka yi karatu a gurin annabi suka yi kimanin kwana ishirin ko sama da haka annabi ya tambaye su wa kuka baro a gida ka ce mun baro kaza kaza wani yana da mata kaza wani yana da yara wani yana da mata biyu ne sai annabi ya tosaya mana sai ya ce to ku koma gida sai yau iyalanku suna da shauƙin su ganku idan kun je ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shine ya rawaito hadisin sallu kamar nuni usalli a cikin sahihul bukhari hadisin maliku ibn al to annabi ya koya musu sallah kaza kaza da sauransu to maliku ibn al-huwairi radiyallahu anhu yace qala lana an sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zamu koma din ne annabi yace da mu idza hadaratis salat idan lokacin sallah yayi falyu'azzil lakum ahadukum ɗaya daga cikin ku ya kwalla muku kiran sallah alhadisa har zuwa ƙarshen hadisin shine na wancan da yake isharar akhrajahu sab'a duk malaman nan bakwai sun rawaita da bukhari da musulun abu dauda da sa'i turmudi ibn Maja da al ahmad wa an jabir radiyallahu anhu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal annabi yace wa bilal idza azzanta in zaka kira sallah fatarassal kai tarassuli shine sannu sannu kar kai sauri at tarassul shi ne ka bi kiran sallan ba da sauri kamar da ake ikama ba ina fata an gane wai za a kamta amma in kama za ka yi ba hadur ka yi hadaru ne sauri kamar da masu tajamidi suke tawa fi halatul hadari in mutum saurin karatu yake yi to in ya sami irin madda a al fasila to ba sai ya ja ta yi tsotsinta ba in yi kasar kawai ko ainihin wato tawassul ya isa sai ce wa fi halatin hajar amma wa fi halatin tarasifa in takamar karatu yake da tartili to nan zai iya yin tsul to a duk da cewa ne hadisin da izi ne cewa yake cewa da shi idan za ka kiran sallah tarasta wa idan zo waje albaina a zanika wa iqamatika idan ka kiran sallah din kuma ka sanya ɗan distan ɗin da ke tsakanin kiran sallar ka da ikama ɗan mintunan da za ka sa miƙidara gwargwadon ma ya furgul akilo min akilhi gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa ke yi lokacin da ka kiran sallah wani ya fara cin abinci to ana kiran sallah an da ikama ba a yi mishi adalci ba ko ba zai iya barin abincin nasu ya tashi ba to akalla sai ka ba shi mintunan da gwargwado da ci na musulunci to yanzu ya gama wadda yake an tambaya limamin nawa ba aka ta alaga ta malam mutum ne ya manta bai bismillah ba a gomar farko sai sai a ta biyu da wani a ta biyun ya manta bai ce sai a yi ta uku a ta ukun ban zama ce war haka abincin har ɗau malo ne baka cinye ba wai wai haka ce kai tonka قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء الدعاء باء جويل إتا باء ميد إتا بين الأذان والإقامة فكان كرا صلى الإقامة وانا حديثي صحيح رواه النسائي وصححه ابن خزيمة معنى إن جاك كرا صلى كافي إقامة الناس mutum ya amfani da wannan dama ya ta'ajo'i da roƙon Allah dukkanin alkhairin duniya da lakira sai na ƙarshe ce وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء duk wanda ya ji kiran sallah sai ya ce wato bayan gama kiran sallah sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma ati Muhammadan Nil wasilata wal وضعته مقاما محمودا الذي وأته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة قال الإمام أبو دولة لمسائدة المذي سرويته دوان دي ذكرا سلا يفدوان الدعاء النبي يتي حلت له شفاعتي تيتونا يا وجب أغريش أي وجبت له شفاعتي تاتبت أغريش annabi zai cece shi alaihi salatu wassalam abin da ake da bukata sanda aka kira sallah na farko kai salatin annabi salatin ibrahimiyya sannan sai ka karanta wannan addu'a dan haka yazo cikin hadisi annabi ya ce kun ji mai kiran sallah ku faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa ce in ya gama sun masallo alayya ku yi min salati sadar ku roƙa mun wasila ita ce wannan ce wani matsayi ne wata kujera ce wani makami ne ranar kiyama Allah ya yi alkawari ba wanda zai ba wa sai mutum ɗaya tak duk faɗin lahira ina fatan in zama ni ne mutum ɗaya ai kai ne ma ya manzo ba wani ina fatan in zama ni ne wannan mutum ɗaya sai ce duk wanda ya roƙa min arziki a gurin Allah ya ke roƙa min wannan wasila halatu lahu shafa'a kai yanzu yi wa annabi rawar wannan addu'a shi da yake sai ka anan duniya ma ya fidda kai da izinin Allah daga duhun zalunci da duhun ainihin bata ya kai ka zuwa hasken musulunci ma'anar wannan addu'a shine Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan da'awa wannan kira cikakkiyar kira wadda ta cika babu na ƙasa a cikinta ga girmama Allah ga kabbara ga kalmar shahada ga shaidawa da annabtin annabi sallallahu alaihi wasallam wasalatul qa'ima ubangijin wannan sallah wadda ta tsayi yanzu da za a yi ta ina roƙonka ati muhammadanil wasila ka bewa annabi wannan wasila ka bashi wannan wasila wannan daraja wannan matsayi wannan tsami, wannan alfarma wal fadila da wannan daraja Allah ka bashi akwai wanda suke kara da wadda rafi'a wannan ƙarin su ne amma gaskiya ba daga annabi ya ba sannan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi acca? shi ma suka ce iyanan ne ya inganta innaka la tukhlu kulufin mi'ad bi inganta to da ka tsaya iyanan din kawai if haisu waqafu ka tsaya iya inda suka tsaya kai ma sai ka tsaya ko ba ka ba za a samu matsala a babban malamin shehu mujaddidi a cikin littafin shi nurul alba da littafin shi bayanin bid'u shaitan ya kawo wata kisa mai ban tsoro Allah shi ya san ingancinta yana magana dangane da irin wannan yace duk inda aka ce ka tsaya ka tsaya